yau lahadi sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin uku daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu, a ci gaba da karatun littafin alfarko bainal firak wa bayani firkatin najiya Home wa a ƙa'idar firkatin islamiyya wa ikibari kibari alamiha na abu mansurin abdulkahir muna tahir muna muhammad albagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna magana dangane da kaisaniya bayan da mu kare bayani akan shi'a zaidiya da kuma karkasuwanta to in ba manta ba mala yana ta mana wasu 'yan maganganu haka dangane da abin da ya shafe su da inda suka samu saɓani isu isu to malam sai ya ce sun maftaraka alladhina qalu bi imamati Muhammadu bin al-hanafiya kamar yadda muka yi bayani a baya jama'a duk mutumin da yake son ya haɗa kan waɗannan bayanan duka to yi ƙoƙarin jin karatukan baya kun gane wannan da ke ko to abubuwan za su rika zama mai ajiyar da juna ba don komi ba sai don tarihi ne da wasu bayanai na aƙida da ake karantawa wanda ɗan waiwayen da ake a waiwayo baya ba wai yawa yake da shi ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace sannan waɗanda suka yadda da imamanci na muhammadu ɗan hanafiya sai suka samu saɓani isu isu faza ama ƙaumin minhum yuqalu lahum karbiya sai wasu daga cikin kaisaniya kuma karbiya kun gano wannan da kyau ko sai suka riya cewa ashabu abi karb ad-darir su ne mutanen abu karb ad-darir suka ce anna Muhammadu bin hanafiya hayyun lam mutu. shi Muhammad dan hanafiya yana nan raye har yanzu bai mutu ba kuma yau akalla ba kasara ba da yin wancan maganar shekara dubu da ɗari uku da wazan hamsin da wani abu ne kun gano wannan da kyau ku? ko yana nan raye bai mutu ba wa annahu fi jabal radwa wai yana nan a kogo a wani dutse da ke da suna radwa wa inda huwa ainun minal ma wai a inda yake zaune akwai wani idan ruwa na yake ɗiba ruwan da yake sha wa ainun minal asal sannan akwai wani ido wanda yake ɓulɓulo da zuma wanda yake sha ya min minhuma rizkahu a cikin wannan ruwa da wannan zuma ne yake ɗiban yake sha yake rayuwa wa an yaminihi dama gare shi kuma asadun akwai wani zaki wanda yake ba shi tsaro da kariya ga duk wanda ya nemi kawo mai hari wa an yasarihi namir a hagun shi kuma akwai damisa ƙisabo duk wanda ya nemi kawo hari to ga wanda za su yi fata-fata da shi ya min a ada'ihi wanda su waɗannan suke kiyaye shi suke tsare shi daga makiyan shi ila wakati horojihi har zuwa sanda zai fito wa huwal mahadiyul muntazar wannan shine mahadi wanda ake saurare mun gano wannan da kyau ko kenan duk wani tsubararen surutu da sauran shi'a imamiyya al-isna ashariya al jafariya da sauran karkasuwan shi'a zaidiyya subuturiya suwaye da suke cewa wane wane wane wane shine mahadi to kai saniya sun ce ƙaryanku ta sha ƙarya mahadi shine muhammadu ɗan hanafiya kun gano wannan da kyau ku kuma su a wajensu mubasharatan daga na ali to sai muhammad ɗan hanafiya kuma suka ce bayan shi ne zai haifi ‘ya'ya goma su ne imamai goma sha biyu ali imamin farko shi na biyu kun gano wannan da kyau ku to sai ya haifi guda goma su ne cikon kuma shi ne mahadi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa na gaya muku gaba ɗayan kun ba harkan ko harka ne wanda ake aka gina ta akan inda inda wane ne ba wane ne ba kowa da nasa fa inda za ka san yanzu an taɓa saɓani game da lokacin sallah azhar ba da zawali ake yin ta ba an taɓa saɓanin adadin rakawo'in sallan azahar in mutum ba matafi ba ne an taɓa saɓanin adadin rakawo'in sallan azahar ga wanda yake matafi duk inda ka je kowace aƙida ka je haka abin yake haka ne to addini kenan ina fatan mun gano wannan da kyau dole ana yin sallan asuba ne a lokacin da ake yin ta lokacin da alfijir yake to haka ne akwai wanda ya taɓa yin sallah a zahar da asuba ya sallah asuba da azahar kawai in an taɓa shi ce ni ɗan aƙida kaza ne an taɓa yi to wannan addini kenan shi addini ko ba a canza mai siffa ba a canza mai sura ba a canza mai suna ba a canza mai adadi to wannan shine addini duk waɗannan abubuwan da ka je sabani ko ba fa addini bane ina ga mu gaskiya ana samun sabani ne ga abin da yake halal ko haram wani ya fahimci kaza wani ya fahimci kaza amma ba harkan aqida ba ita harkan aqida to kamar rukuni ne kaga zakka ba wani wanda yake da sabani game da zakka aikin haji duk aqidan ka dai amma kaza ka je aikin haji mun gano wannan da kyau ko ba wanda suke yin azumin ramadan ɗinsu a shawwal ko a zulƙaida dole a watan ramadan ake yi haka ne haka sallah haka duk wanda zai musunta da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi zai ce sai dan ya ƙara da wani abu wannan kuma shi ya ju kun gano wannan da kyau ko to waɗannan rukunin kun gansa a haka ko to duk wani harka ta aƙida ma a haka take iri ɗaya ne tun daga zamanin annabi har yau to duk wani saɓani da ake ta samu wane ce kaza wa wallah ba addini ba ne shi sa waɗannan ƙungiyoyi da kake jin su gaba ɗaya saba'in da biyun nan ko annabi ya ce duk yan wuta ne to babu tambaba da shakka na kasancewarsu yan wuta ne domin in ka kalla gaba ɗaya sun gama canza addinin da annabi ya zo da shi duka ba abin da suka rage yanzu wannan rigima cewa wane ne imami wa to wai sai me Allah ne ya yi koshi? wanda Allah ya ko shi ne Muhammadu ɗan Abdullahi kuma ya ce za a samu imamai guda kaza to shikenan sai a jira an same su an same su in ba a same su ba sai a jira za su zo dole cin da adabu ne ya faɗa kun gano wannan kyau ko amma da wannan waɗannan su tsibbace su nan bayan Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu waɗannan su ɗiba su kuma su nan su kafa na su ma su ce ba mu da waɗancan wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wannan yana yan a kaf ɗinsu ba wanda bai kafarta junan shi dukansu har waɗannan na ƙasan nan da ke zagin sahabbai su kan za ku zo ku ji al'isna a shari'ar su ma kansu a cikin imamiyyar su ma wai karkasuwa nawa ne suke da shi kun gano nan ka ji aƙidinsu mabambanta kawai suna haɗa kai ne idan ya zama inda suke to an fi ƙarfinsu an fi su yawa kuma suna neman su farauci mutane sai ka ɗauka kaman kansu a haɗe yake ta hasabuhum jami'a wa ƙulubuhum shatta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ne sai ya ce wani habal baƙuna minal kaisaniya to mun ji karbiya magana da suka faɗi ko to sai sauran kaisaniya su kuma suka tafi ilal ikrari bi mauti muhammad bin al-hanafiya suka ce ba wani muhammad dan hanafiya tini ya kwanta dama waqtalafu fil imami ba'dahu to su waɗannan da suka ce ya rasu kun ga dai waɗancan su sun ce bai rasu ba ko kuma yana nan yana shan zuma da ruwan sanyi ko ana gadin shi zaki da damisa ko yana tattauna da mala'iku a jabilar radawa ko to kenan, su waɗannan da suka ce ya rasu sai suka samu ɗirkaniya kuma a tsakaninsu ku gano wannan da ke ku? sai wane ne to imami za a naɗa a bayan shi to fa minhum man za'ama annal imama ba'dahu raja'at ila ibni akhihi suka ce to ai imamanci tashi ma a gidan sai koma gidan ɗan ɗan uwan shi shine Ali bin al Zainul Abidina kenan a waɗannan kaisaniya Ali ne imamin farko sai Muhammadu ɗan Hanafiya sai Ali ɗan Hussein Zainul Abidina na uku kuna fahimtar wannan da kyau ko suka ce wannan shine Allah maɗauki sarki ya sa mu dace wa من قال qala بعده إلى أبي ila abi hashim abdullahi bin muhammad bin hanafiya wasu ka ce a imamancin ba gidan husaini ya koma ba a gidan shi muhammad dan hanafiya ne ya koma wanda ko ya hau shine abu hashim abdullahi dan muhammad dan hanafiya shine wanda ya ɗarab ya haye wannan kujera bayan mahaifin nashi to shi wannan kun gano wannan da kyau ko cikakken sunan shi kamar yadda kuka ji ana mai alkunya da baban hashim Abdullahi ɗan Muhammad ɗan Ali ɗan Abi Talibin, abuhu Muhammad bin Hanafiya, mahaifin shi ne Muhammadu ɗan Hanafiya. Wa ƙala Zubair, kana Abu Hashim sahibu shi'a. Mun gano wannan da kyau ku? Shi wannan Abu Hashim komanda ne babba a cikin shi'a. Fa'ausa ila Muhammadu buna Ali buna Abdullah buna Abbas wasa rafa shi'a ilaihi. Ya tashi tafiya sai danka shi'a cewa wancan ya jagorance su wada fa ilaihi kitabahu ya ɗauki littafin da ke gudanar da jagoranci ya miƙa mai wa mata hu a nan ya rasu wa mata fi ayyamu Suleiman bin Abdulmalik a shekara ta 98 bayan hijira wasu ka ce a shekara ta 99 bayan hijira karanta littafin tazib tazib jizi na shida shafi na sha shida da mashahir ulama al-amsar a shafi na da al'ibar jizin farko shafi na 116 jama'a mun gano wannan da kyau suka ce abubuwan da ya faru kenan bayan shi sai mika jagoranci shi da kanshi ga wani kaga kenan imamancin ma ya tashi a gidan Ali gaba ɗaya, ya koma gidan Abbas jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya kiyaye Mala ya ce, Wakta lafa ha'ula'i fil imami ba da abi Hashim, to su waɗannan <clears throat> da suka ce, a bayan Muhammad ɗan Hanafiya ɗan shi ne ya hau karaga mai suna Abu Hashim, to bayan Abu Hashim kuma sewa sai suka yi saɓani, famin hun man naƙala ha’ila Muhammad buna Ali, buna Abdullah, buna Abbas, buna Abdulmuttalib bi wasiyyata Abi Hashim, kun ji magana da muka yi ku? Suka ce, halifancin ma ya koma ne can gidan Abbas. don shi ma Abbas ɗaya daga cikin ahal baiti ne kuma shi Abu Hashim shi ya mai wasiya ya ɗauki littafin da ke gudanar da makarantar gaba ɗaya ya danka kuma ya ce jama'an shi a gaba ɗaya su bi shi. Kun gano wannan da kyau ku? Shi ne Mala ya ce shi alkunyan shi Abu Abdullahi ne Muhammad ɗan Ali, ɗan Abdullahi ɗan Abbas ɗan Abdulmuttalib al-Hashimi, shi ma ba Hashimen dangi ne, wulida an haife shi ne al-khalifataini as-sifa wal mansur mun gano wannan da kyau ko zo walidu al-khalifataini shi mahaifin halifofi ne guda biyu mun gano wannan da kyau ko za mu zo mu tattauna magana akan su wa kana du'atul abbasiyina yulaqabunahu bil imama mabiya abbasawa suna kiran shi da al-imam wa kana abidan aliman malami ne sosai ga shekaran da ya mutu nan da waɗancan littafan da muka ambata a baya to shine sai mala ya ce bi wasiyyati hashim ilaihi wa haza qawlu rawandiya. wannan a cikin su ‘yan shi'a kaisaniya su ne rawandiya su suka ce imamanci ya tashi ma daga gidan muhammad ɗan hanafiya bai sauka gidan husainu ba bai sauka gidan hassan ba sai koma gidan abbas kun gano wannan da ke ku wa minhum man za'ama anna al-imama ba'da abi hashim sarat ila bayan sam'an suka ce imamanci gaba ɗaya bayan shi abu hashim to gaba ɗaya ma ta yi tashin goron zabo ne ta koma gidan bayan ɗan sam'an shi bayan ɗan sam'an a tamimi ba ne mun gano wannan da kyau ko annahadi al-yamani al muharrak ظهره بالعراق في أوائل القرن الثاني من الهجرة وادعى أول الأمر أن جزءا إلهيا خلى في علي shi wannan bayan ɗan sam'an ya ce wani ɓangare na allantaka to yana jikin Ali. Sun mafi muhammadu bin hanafiya sannan wannan allantakan sai ya tashi daga jikin shi bayan rasuwan shi ya koma jikin Muhammadu ɗan hanafiya. Sun ma ibnuhu abi Hashim sai allantaka ya tashi daga jikin shi Muhammad ɗan Hanafiya ya koma jikin ɗan shi mai suna Hashim sun mafi bayanin nafsihi ya ce yawwa ai sai ta komo jikina mun gano wannan da kyau ko sun ma ta zayadat sai abin yi ta ƙaruwa mun gano wannan da kyau ko da haka da haka ya ta abubuwa na abubuwan da suka saba ma al'ada kai daga ƙarshe ma fadda annubuwa sai bayan ɗan samani ce shi annabi ne wa ma zala yam ko hatta hatta akhalahu Khalid faka qasri faqatalahu wa salabahu bai gushe bai na waɗannan abubuwa har wancan sarkin ya kama shi ya kashe shi shi fa wancan sarkin ya kashe 'yan bid'a da yawa fa za mu zo ku ji shi wannan ku kiyaye sunan shi Khalid al-Qasri dinnan duk wanda ya zo ya saba ma addinin annaba kawai sai ce a kamo mai kafiri waza ma anna ruhan lahi ta'ala kana fi abi hashim kun ji maganan ku yare cewa wai ruhi na Allah yana nan ya bushe abu hashim sun mantakalar minhu ila bayan sai kuma wannan ruhin ya tashi daga shi wancan ya komo jikin shi bayan wa minhu man za'ama anna tilka ruh intaqalat min abi hashim ila abdullahi ibn amr ibn harbin suka ci a'a daga dai shi abu hashim ba jikin bayan ɗan sam'an wannan ruhun allantakan ya koma ba ya koma jikin amur ɗan harb ne wadda da hazil firka ilahiyyati abdullahi bin amur bin harbin waɗannan ƙungiya na kai Saniya sai suka ce shi wannan abdullahi ɗan amur ɗan harb to ya zama allah jama'a kun gano wannan da ke ku shi duk shi'a suna da ƙiran cewa imamun sun kai martaba irin na allah sun wuce martaba na manzanni sun wuce martaba na mala'ikun da ke kusa da Allah martaban ta tike ne martaba na allantaka gaba daya yawa mun gano wannan da ke ku yawa ko wanda zai rijista cikin wannan kaisaniya eh a free ne a rijistan ba wani abu za ka bayar ba ina fata mun gano katin jam'iyya kawai dai ka ce ka zama kawai akwai wanda zai yadda ya shiga wannan abu Allah ya kiyaye Mala ya ce wa bayaniya, su waɗancan bayaniya mabiya bayan ɗan sam'an, wal harbiya mabiya Abdullah bin Amr bin al-Harb, kiltahuma su waɗannan guda biyu min firkil gullat, ana sa su daga cikin gullatu ne. Nazkuruhuma fil babin ladhi nazkuru fihi firƙil gullat. Mala ya ce za yi magana kansu in mun zo magana kan ƙungiyoyin gullatu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Mala ya ce wa kana a sha’ir ala mazhabil kaisaniya akwai wani taƙadari mai suna tsayyar, kun gano wannan da ku, mawaƙin kaisaniya ne huwa abu sakharin ana mai alkunya da baban sakhar tsayyar bin abdurrahman bin abi jam'a bin al-aswad wannan ne sunan shi da nasaban shi kana yin sabu nafsahu fi quraishin yana danganta kan cewa shi ba quraishi ne wa yaqalu huwa azdi min qahtan kuma yana cewa shi azdi ne daga qahtanawa min shu'ara dawlatil amawiyya babba ne daga cikin manyan waƙan mawaƙan a daular amawiyya wasu ta har bismu sayyar kaza kaza da wannan ya shahara ga yanar mala ta bayani dangane da al'amuran shi to shi wannan ku sayyar ɗin ɗan shi'a kaisaniya ne kuma yana masu ‘yan waƙe-waƙe, Allah da'a hayati Muhammadu bin Hanafiya, ya yi da'awan cewa Muhammadu ɗan Hanafiya na nan da ran shi, walam yusaddiqu bi mautihi kuma ba su yadda ya mutu ba, za qala fi ƙasidatin lahu, wannan ya sa ya rera wata waƙa, ya ƙasida musamman yake cewa ala innal a'immata min quraishin wulatal haƙƙi arba'atun sawa'u aliyun wa thalathatu min banihi هم أسباط ليس بهم خفاء فسبت سبت إيمان وبر وسبت غيبته كربلاء وسبت لا يزوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زمانا Biradwa inda indahu aslun wa ma'u yake cewa ala saurara innal a'immata limamai gaba ɗaya min ƙuraishin za su tabbata ne a cikin ƙuraishawa wulatul haƙƙi su za su jagoranci al'umma jagoranta na gaskiya arba'atun sawa'u su huɗu ne cib da cib domin shi a lissafin shi aliyu ne khalifa bayan shi sai Hassan, sai Husaini, sai Muhammad ɗan Hanafiya. Kun gane wannan da kyau ku? Aliyun ya ce na farko shi ne Aliyu wa thalathatu min banihi da uku daga cikin ‘ya'yan shi, al Alhussain, sai Muhammadu ɗan Hanafiya. Humul asbaɓo su ne jikoki na annabi, laisa bihim khafa al'amarinsu ba ɓoye yake ba, komi nasu a sarari yake. Wasibtun akwai jikan annabi sibti imanin wa birrin jikan da ya fice wajen imani da bin Allah Wasibtun akwai jikan annabi ghayyabarhu karbala'u wanda ƙasan karbala ita ne ta binne shi wa akwai jikan da la ya zuƙul mauta hatta ba zai ɗanɗana mutuwa ba har sai ya ƙudul khaila ya jagoranci wata runduna ya ƙadamu halliwa'u wanda shi zai rika tutan wannan runduna a je a yi aran gama ta gayyaba yana nan ya ɓuya layura rafihim fihim zamanan ba wanda ya shi tsawon zamani da raduwa yana nan a kogo na dutsen raduwa inda huwa aslun wa ma'u inda ya je ya ɓuya akwai zuma akwai ruwa a wannan waje can yake sha yake rayuwa bai da matsala jama'a mun gano wannan muke ku ƙala abdulkahir abdulkahir ya ce ajabnahu sai muka ansa mai ala abiyatihi muka ba shi ansan waɗannan baitutuka fahazihi bi ƙaulina ga maganin da muka ambata wulatul haƙƙi arba'atun walakin لثاني اثنين قد ala'u العلاء وفاروق wara أضحى imaman. wadun nuraini ba'adun lahu ba'adu lahul wala'u aliyun ba'adahum adha imaman bitartibi lahum nadala alqada'u wa mubghidu man dhakarnahu la'inun wa fi jahimi lahul jaza'u wa ahlur rafdi qaumun kan nasara hayara mali hayaratihim dawa'u ya ce wulatul haƙƙi jagorori imamai na gaskiya arba'atu hudu ne walakin sai dai lithalith ne wanda ake lissafawa na farko shi ne abubakar thaniyat ne ne idhuma fil ghar qad ala shi Allah maɗaukin sarki ya gabatar ya ɗare babbar kujera ta manzan Allah wa faruqul wara da sayyidina Umar al-Faruq adha imaman ya waye gari ya zama liman ya zama khalifa a bayan shi sayidina abubakar wadun nurai ne sai sayidina Uthman ɗan Affan ba'adu lahul wala'u shi ne kuma ya jagoranci al'umma shi aka yi macappa. Aliyun sai sayidina Ali ba'aduhum bayan waɗancan ukun azha imaman shi waye gari ya zama imami. Bitartibi da wannan jerin gwanan nawa lahum nazalal ƙaza hukuncin Allah ya sauka wa mubgidu man Nahu, duk mai kin waɗannan da muka ambata la'annan Allah ne wa fi naril jahimi sannan in ya mutu wutan jahannama lahul jaza'u Ida ce makoman shi Ida ce sakamakon shi wa ahlur rafdi su ‘yan shi'a ƙaumin kan nasara wasu mutane ne kamar kiristoci hayara ɗimautattu mal da dawa'u wannan ɗimuwa nasu bai da magani jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine martanin da aka maida mashi wa qala kusayyir aidan fi rafdihi haka shi kan shi kusayyir bai tsaya nan ba sai da ya ƙara wata magana ta daban ina fatan mun gano wannan da kyau a cikin shi'ancin shi dangane da shi ibn arwa wa ibn arwa shine usman ɗan affan Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda saboda kan kumanta su suna da maganganu da yawa kan usman to sai ce bari itu ilal ilahi min ibn arwa wa min dinil khawarij ajma'ina wa man wa min umarin bari itu wa min atiqin غداة دعا أمير المؤمنين domin ai ya fara lissafi daga Ali ne ko ya ce halifofi hudu ne Aliyu Hassan Hussaini, sai Muhammad dan Hanafiya ba su ne hudu ba shi ne shi Abdulkair ya maida mai da martanin ce ƙaryanka halifofi hudu ne Abubakar Umar Usman Ali to shine nan sai ya komo kuma kai ka ce sun yi zamani ɗaya ne ba kamar ya faɗa an maida mai to sai ƙara koma kuma ya zage su yake cewa bari itu na yi baran-baran ba ni ba su ilal ilah kuma wannan barrantan nawa har Allah ya shaida mini mini arwa ba ni ba ɗan arwa na Usman ɗan Affan kenan wa min dinin khawariji kuma na barranta ba na bin addinin khawarijawa ajma'ina mu duka ba mu ba khawarijawa kuma ba mu ba Usman wa min umarin haka mun barranta ba mu ba Umar, bari ituwa min atikin, kuma na barranta ba ni ba sayidina abubakarin. Gadata da a amiral mu'minina, tun ran da aka kira su aka ci amiral mu'minina ne su, ba a ba alba to ba mu ba su, mun barranta an yi bare duniya mu ba ma yi da su, in ji shi ku tsayyar kenan. Wa kada ajabnahu an hazainil baitaini wannan baiti biyun da ya yi to sai shi abdulkayar ya ce mun ba shi ansa kuma ma mun yi yakin maimai a kan shi ai duk kula cas na biyanta mun gane wannan na wannan da kyau ko shi ne ce bari ita minal ilahi bi bugudu qaumin bihim ahayal ilahul mu'minina wa ma darrabna al arwa minka bugudun wa bugudul birri dinul kafirina abubakarin lana haƙƙan imamun ala ragmin rawafi da ajma'ina wa faruƙul wara umarun bi haƙƙin yuqalu lahu amirul mu'minina yace iye iye bari ita minal ilahi yanzu kai wai ka ma barranta ne Allah ne shaidanka bi bugudu qaumin kana ƙin wasu mutane bihim ahayal ilahul mu'minina ta hanyar Allah ya rayar da muminai aka ci garuruwa da yaƙi aka gina addinin musulunci aka haɓaka komi addini ya kai ko'ina yanzu waɗannan bayan Allah na ƙwarai aminai sirkai mamu khalifofin annabi mutanen kirkin da ya ya bar masu amanan addini waɗannan kabarranta ba ka ba su kuma na arwa tafi ba abin da ya cutar da ɗan arwa min ka bugudun kin da kai mai ba abin da ya cutar da shi kamar kai ne yanzu ka ce kana kin rana kwallon rana ke ina kin ina kin wata ina kin sama ina kin ƙasa kayi aikin me <laughs> ina ba ta mun gano wannan da ke ka ce kana kin waɗannan ba yanda ka iya sai dai kawai kai ta ɓata maka ranka rai a banza wa bugudul bir kin mutumin kirki dinul kafirina addinin kafirai ne kin mutanen kirki addinin kafirai ne abubakarin lana haƙƙan imamun na abubakar tabbas a wajenmu imami ne jagora ne annabi ya yarda da shi duk inda annabi ya je sai ce da haltu ana wa abi bakarin wa umar ni da abubakar da umar mun je labari annabi ya bayar mutane suka ce iye manzan Allah bakaratun takallamat yanzu saniyan ne take magana annabi ya ce amantu bi zalika wa amana abubakarin wa umar na yadda abubakar da umar ma sun yadda mai ba da labari ya ce lokacin abubakar da umar ma ba sa wajen amma annabi ya shaida imaninsu kun gano wannan da ko annabi ya ce matsayin abubakar da umar a musulunci kamar matsayin ji da gani ne ga mutum mun fahimci wannan da ko ba ƙananan mutane ba ne waɗannan za ka ce ka barranta ba ka ba su sai ce abubakarin lana haƙƙan imamun abubakar gare mu tabbas liman ne alar ragamin rawafi da ajima'ina ko 'yan shi'a sun so ko ba su so ba abubakar liman ne khalifa ne jagora ne na manzan Allah da al'umman shi gaba ɗaya annabi shi ya tafi ya bar mu aikin wa faruqul wara umar shi ko faruƙul wara sayyidina umar bi haƙƙin ya cancanta ƙalu lahu amirul mu'minina a raga ce mashi amirul mu'minin ya cancanta ne ina fatan mun gane ba a ringizan zaɓe aka yi ba a'a ya cancanta ne Allah Maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi za mu saurara a nan sai Allah Maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai ku ji ku sayyar fa bai fa ƙura ba kuma shi ma abdulkahir alƙalamin shi bai kafe ba ya faɗa an faɗa ai shi ne aiki ai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum